alaikum salam wa rahmatullah wa yake magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am shehu amma ce kuna gaisuwa shehu kuna gaisuwa tumarilla ah, na'am na'am akwai da yau da ya faru a kasar da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 wasalamun alal mursalin walhamdulillahi bin assalamu alaikum sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin wanda ya miyagun maganganu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa kisa ko ya tuba ba a karba sai an zarta masa da wannan hukunci a mutum da yake faransa ba garin musulmi ba ne amma garin da ake zaman lafiya da musulmin duniya ne to hakika duk wanda ya haka ya warware alkawarin da ke tsakaninsa da sauran musulmi shi makar mene ne sunansa makirwa ne ne makirun shi makirun a gaya masa in ya goyi bayan wannan mutumin da ya jafa'i wa fadin manzon allah sallallahu alaihi to ya warware alkawarin da ke tsakaninmu da shi mu musulmin duniya muna da alkawarin zaman lafiya da faransa mu musulmin duniya ba mu gaba da su ba mu neman yaƙi da su ba mu neman tashi hankali da su amma wancan mutumin da ya jafa <clears throat> idan shi makirun din ya goyi bayansa to fa ya sani ya warware alkawarin da yake tsakaninsa da musulmi ko muna roƙon musulmi duk inda suke kar ta da hankali zanga zanga su zama su wani a'a a bar shi da Allah zai yi maganin makirun din Allah zai maganinsa zai magani duk wanda yake goyon bayan irin wannan jafa'i da suke yi wafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama zaman lafiya in an kulla tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba abin da yake warware shi idan mutum ya faɗi abin da ba domin sa ya zama kafiri ba wannan jafa'i kuma jafa'i ne daban ga yadda ba su yadda da musulunci ba ba su yadda annabi musulunci ba daban saboda haka sun warware alkawari da suka yi haka sai kuma makirun din da ya goyi bayan shi wannan mutum shi ma ya warware alkawari amma muna roƙon dai a zauna lafiya kar a yi wani abu a bashi shi makirun din a bashi da Allah amma martaba manzon Allah ba za ta gyare ba sake tambaya tambaya da ta saba da haka ai ya bar musuluncin ma gaba da ya koma cikin sauran arna yan uwansa yi jafa'in da mutumin da baya cikin musulunci bismillah ina jinka to akan eh, musulmai kuma eh, eh, hankalin su ya tashi da suke da tashin hankali a gun da wanda ke neman su yi rikima kuma gun shehu wani zance za a gaya musu muna roƙon su kasuta da hankali kasuta da hankali a zauna lafiya a yi kiran a zauna lafiya a bar shi makirun din da shi mutuminsa a basu da allah allah zai maganin su za ku ga yadda allah zai yi da su kasu ta da hankali shi musulunci addinin zaman lafiya ne saboda haka ne ma in ana so masalla ake farawa da allahu akbar an zubar da komai an koma ga allah kuma in an kare sallan sai a ce assalamu alaikum ta dama assalamu alaikum ta hagun an yi alkawarin za a zauna lafiya da musulmi an yi alkawarin za a zauna da wanda ba musulmi ba lafiya sai sa ake assalamu alaikum ta dama assalamu alaikum ta hagun idan mutum ya ce Allahu akbar ya shiga sallah ya zubar da komai ya koma ga Allah ya ce babu komai da yake dogara da shi sai Allah bayi da wani ubangiji sai Allah bayi da wani mai bashi urmuni sai Allah Allah shi kadai ya zubar da komai ya bar Allah to Allah ya karbe shi ya ajiye masa aljanna ya tara masa lada to kamar kamun ya ga masa dan an tambaye shi ne to Allah kam ya karbe ka ya ajiye maka aljanna to ya za ka yi da bayinsa sai ya amsa da ada lisanul hali ba da harshe ba a aina da hankali na san iyakan bayin Allah daga masu karban takarda ta hannun dama musulmi kenan sai masu karban takarda ta hannun hagun wanda ba musulmi ba kenan duk zan zauna da zuwa ka gama yadda zan yi ta wajen dama na nace assalamu alaikum ku dukkan jama'a musulmin duniya masu rai da marasa rai duk zan zauna da ku lafiya assalamu alaikum ta hannun hagun ko wanda ba musulmi ba <clears throat> na yi alkawarin zan zauna da ko lafiya kana ji na? na masha shehu labari Amurka da baya a yi wayannan yaki shehu don Allah wani zance za gaya wa sauran kasashen ya so zaman lafiya a yi mana addu'a kuma mu tashi wannan da amerika amerika ai ita ce take shugabancin mulkin demokuraɗiyya duk inda ake yi ma'ana mulkin demokuraɗiyya kuwa kowa yana da yancinsa amma yancin nasa ba zai ba dama ya keta mutuncin alkawarin da aka yi na zaman lafiya ba muna roƙon su kada su yi haka su amerika su kada su shiga wannan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 to Allah muna roƙonka kama mu zaman lafiya a duniya ko ina da ko ina Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya masu tsokanan musulmi din nan da yin jafa'i wafa da manzon Allah Allah ya don kufar da su Allah ya hana su tasiri Allah ya lalata lamarin su kuma masu neman goyon bayan su ma haka muna roƙon musulmi duk inda muke mu zauna lafiya kar a shiga cikin wannan harka a ce za a tada hankali ko za a yi danga-zanga ko za a yi wani abu a'a ko muna roƙon amerika kar ta shiga goyon bayan shi ya sunan wancan din makirun din kar ya goyon bayan makirun ya yi zaman sa yadda aka san shi shi ainihin shugaban amerika ya zauna lafiya da sauran musulmin duniya amin amin sha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil fatiha alaikum salam wa rahmatullah wa yake magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh